Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta ya ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 23 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mukanin labarai. Kwararru masu bincike a Birtaniya sun ce sabon nau'in cutar coronavirus ya fi yaduwa sosai fiye da sauran kuma ta yiwu yara su fi kamuwa da shi. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ƙin sanya hannu a ƙudurin kuɗi na ƙarshen shekara da Majalisar Dokokin ƙasar ta amince da shi, wanda ya kunshi tallafin coronavirus. Shugaba Joe Biden mai jiran gado a Amurka ya ce zai ɗauki tsawon watanni kafin a sauya wasu matakan da shugaba Donald Trump ya ɗauka a kan baƙi da ke shiga ƙasar. To Madalla, rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi yunƙuri da ƙullo da sabbin dabaru da za su kai ga dakile ayyukan mahara da 'yan ta'adda a ƙasar. Speto Janar Muhammad Adune ya bayyana haka a lokacin da yake jawabi ga manyan hafsoshin rundunar a headquarter 'yan sanda ta Katsina. Muna tafi da ƙarin bayani. Za kuma ku ji cewa a hukumce hukumar zaɓe ta CENI a jamhuriyar Nijar ta fitar da sakamakon zaɓen ƙananan hukumomi da aka yi inda jam'iyyar mai mulki ta CENI ta samu rinjayen kujerun da aka yi takara a kansu. sannan kuma muna tafe da shirin ciwon mace wanda aisha ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ƙwararru masu bincike a Birtaniya sun ce sabon nau'in cutar coronavirus ya fi yaduwa sosai fiye da sauran, kuma ta yiwu yara su fi kamuwa da shi. Kwararru a fannin kimiyya na kungiyar NERVTAG sun faɗawa manema labarai a farkon makon nan cewa sabon nau'in cutar ya fi sauran yaduwa da kusan kashi 71 cikin 100. Sabon nau'in cutar na coronavirus ya bazu a kudancin Birtaniya a 'yan makonnin nan, abin da ya sa sama da kasashe 40 suka hana matafiya daga Birtaniya zuwa su. Singapore da Philippines da Korea ta kudu sun shiga jerin kasashen a talata. Kasar Singapore ta sanya dokar hana duk matafiya daga Birtaniya shiga kasar har sai yadda hali ya yi daga tsakar daren yau Laraba. Philippines kuma ta dakatar da dukkan jiragen da za su taso daga Birtaniya zuwa kasar daga gobe Alhamis jajibirin ranar Kirsimeti. Haka kuma Koriya ta kudu ta dakatar da tashin jirage daga Birtaniya har sai ranar Alhamis mai zuwa wato jajibirin sabuwar shekara. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ƙin sanya hannu a ƙudurin kuɗi na ƙarshen shekara da Majalisar Dokokin ƙasar ta amince da shi, wanda ya ƙunshi tallafin coronavirus da za a raba na kusan dala biliyan ɗari tara da kuma kasafin kuɗin shekara na dala tiriliyan 1.4. A wani bidiyo da aka sanya a shafukan sada zumunta, Trump ya jaddada abin da ya kira barnar kashe kuɗi akan wasu shirye-shirye daban-daban da ake sanyawa a kasafin kuɗin shekara na Amurka, kamar tallafin soja ga Masar, ware kuɗaɗe don wuraren adana kayan tarihi da ɓangaren noma da raya gandun daji. babban dalilin kin amincewarsa da kudin tallafin coronavirus shine abin da ya ce taimakon kudin da za a ba masu ƙananan masana'antu da annobar ta shafa sosai ya yi kaɗan da kuma yawan kudin tallafin da za a ba jama'a kai tsaye ƙudirin wanda ya samu amincewar majalisar dokoki ba tare da wata jayayya ba ya haɗa da dala ɗari shida da za a ba galiban amurkawa rabin kudin tallafin da aka ba 'yan ƙasar a watan maris Trump ya ce kamata ya yi a ba 'yan kasar dala dubu biyu a wannan karan. Shugaba Joe Biden mai jiran gado a Amurka ya ce zai ɗauki tsawon watanni kafin a sauya wasu matakan da shugaba Donald Trump ya ɗauka a kan baƙi da ke shiga ƙasar. Yana mai cewa za a ɗauki matakan a hankali ba cikin sauri ba kamar yadda ya yi alkawari a yakin neman zabensa. Abinda kuma ta yiwu ba zai yi wa wasu masu goyon bayan a ɗauki matakin cikin sauri daɗi ba. Kalaman da Biden ya yi a jiya talata sun nana ta waɗanda wasu manyan masu bashi shawara a fannin manufofin harkokin waje suka yi a wata hira da kamfanin dillancin labaran EFE e na ƙasar Spain a ranar Litinin. Abin da ya taka wa ƙoƙarin sauya manufofin Trump akan masu neman mafaka barki. Susan Rice wacce za ta zama mai bayan shawara a bangaren manufofin cikin gida da Jake Sullivan wanda Biden ya zaba a matsayin mai bashi shawara a bangaren tsaron ƙasa da shi kansa Biden ɗin sun yi gargaɗin cewa ɗaukar mataki cikin sauri ka iya janyo babban ƙalubale a bakin iyakar. da yake magana da manema labarai daga wilmington a jihar delaware biden ya ce ya riga ya fara tattauna batun da shugaban mexico da kuma wasu abokan hulɗarsa da ke yankin amurka na latin a kan tsari da lokacin da ya dace a ɗauki matakin a kuma yi komi yadda ya kamata To nan ba da jimawa ba, Maryam za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya kafin nan bari mu kawo maku rahotonmu na farko. To rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi yunkuri da bullo da sabbin dabaru da za su kai ga dakile ayyukan mahara da 'yan ta'adda a ƙasar. Speto Janar Muhammad Adune ya bayyana haka a lokacin da yake jawabi ga manyan hafsoshin rundunar a hedkwatar 'yan sanda ta Katsina. Wakilin murya Amurka Sani Malumfashi ya aiko mana da ƙarin bayani. cikin jawabin da ya yi wa manyan hafsoshin 'yan sanda a hedikwatar rundunar 'yan sanda ta jihar katsina da suka hada da dpos na wato shugabannin division division na fadin jihar mai kananan hukumar mulki 34 Uh, janar na 'yan sandan Najeriya ya ce harkar tsaro fa na cikin gida aiki ne na 'yan sanda kuma wajibi ne gare su su zage damtse wajen ganin cewa an murkushe tare da dakila ayyukan ta'addanci. Recently, we've seen acts of banditry moving from the epicenter that we used to know, and they are converging in Katsina State. And we have resolved not, not to allow that. And not in planning not to allow that, we believe we need to strategize with other stakeholders, the citizens of the state, uh, our cooperating partners like the Mieti Allah and other law enforcement agencies. sakatar janar na 'yan sanda ya ce a 'yan kwanakin nan na mun lura cewa akasarin ayyukan ta'addanci sun karkato ya zuwa yankin arewa maso yamma sabanin inda aka saba jin turiyar su a arewa maso gabas da kuma sauran wasu sassa yanzu sun fara taruwa a nan jihar katsina a saboda haka ya ce janar ya ce ba za mu lamunci hakan ya auku ba don kuma mu cimma burinmu na tsaro ya zama wajibi gare mu mu 'yan sanda mu zagi damtse mu sake salo tare da dabarun dakila ayyukan ta'addanci ta hanyar haɗa hannu da dukkan sauran rundunonin tsaro na faɗin tare kasan nan da kuma abokan hulɗa wato kungiyar miyatti Allah waɗanda suka san lungu da saƙo na dazuzzukan da ke cikin Najeriya. ta wannan hanya ne kawai in ji sabeto janar 'yan sanda za su iya samun nasarar fatattakar 'yan ta'adda da hana masu matsuguni a cikin dazuzzukan mu inda suke aiwatar da waɗannan ayyuka nasu a wannan yanki cikin dare ko rana wannan in ji shi shine dalilin shi na kawo ziyara a nan jihar katsina sani shi abin shi murar amurka daga katsina a najeriya To madalla an gaishe ka sani malumfashi har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Maryam da karshen labaran duniya. ma'aikatar tsaron pentagon ta amurka ta tura wasu jiragen ruwan soja da wata tawagar sojojin ruwa gabar tekun somaliya don su taimaka a wani shiri na kwashe ɗaruruwan sojojin amurka zuwa wasu wuraren a gabashin afirka Wasu jiragen ruwan sojan Amurka biyu sun isa gabar tekun Somaliya ranar Litinin, inda suka haɗu da jirgin ruwan sojan USS Herschel Wood Williams wanda ya isa yankin ranar 16 ga watan Disamba a cewar rundunar sojan Africom. Jiragen ruwan na taimakawa ne a shirin Octave Court da zammar kwashe sojojin Amurka daga Somalia yayin da suke ci gaba da yin matsin lamba a kan 'yan ta'adda da kuma taimakawa dakarun ƙawance a cewar Pentagon a wata sanarwa. A watan Nuwamba ne aka sanar da cewa shugaba Donald Trump na Amurka na shirin rage yawan dakarun Amurka a Somalia a zaman wani kokari na janye sojojin ƙasar a duk inda suke a faɗin duniya. ciki har da afghanistan da iraq kafin ya sauka daga kan mulki ranar 20 ga watan janairu kimanin sojojin amurka 700 ke somaliya don su horar da dakaran kasar su kuma yi yaƙi da ta'addanci yawan al'ummar amurka ya ƙaru da kaɗan a cikin akalla shekaru 120 daga shekarar 2019 zuwa 2020 a cewar alƙalaman da hukumar ƙidaya ta amurka ta fadda a jiya talata Wani lamari da ƙwararru a fannin ƙididdigar yawan al'umma suka ce ya bayyana tasirin annobar coronavirus. Dama kusan karuwar yawan al'umma a Amurka ya tsaya cik shekaru da yawa da suka gabata, saboda matakan takaita shigar baƙi ƙasar da kuma haife-haifen da ake samu. Amma mace-macen da aka samu da ke da alaƙa da annobar coronavirus sun ƙara rage karuwar al'umma a cewar William Frey na shirin wata cibiya da ake kira BMP a takaici. Ina gani wannan ne abin da aka fara gani akan inda muka dosa a bangaren raguwar yawan al'umma a cewar Frey. Hakan na nufin annobar na shafar yawan al'umma. Yawan al'ummar Amurka ya karu da kashi digo 35 cikin 100 daga watan Yuli na shekarar 2019 zuwa Yulin 2020. Karin mutane miliyan 1.100 kenan a kasar da kiyasin yawan al'ummarta a watan Yuli ya zarta miliyan 329 a cewar hukumar gidayar. Be away. gaishe ki Maryam Dauda. To a hukumce hukumar zaɓe ta CENI a jamhuriyar Nijar ta fitar da sakamakon zaben ƙananan hukumomi da na jiha-jiha da kansiloli da aka yi a ranar sha uku ga watan nan na Disamba inda alkalma suka nuna jam'iyya mai mulki ta PNDS ce ta samu rinjayen kujerun da aka yi takara a kansu. Sai dai jam'iyyun adawa na karofin an tafka magudi a zaben kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mahmud Lalo ya aiko mana daga birnin Yamai. Ko da yake an riga an fidda sakamakon zaben a baya, amma a yau ne hukumar ta sani ta fitar da shi a hukumance Malam Aladuwa Amada shine mataimakin shugaban hukumar ta sani. Yanzu dai sakamako abin da ya bada na zaben kankanin hukumomi akwai farti eh, na faru wanda ya zo wanda ya zo na fari shine pendes sarayya suna da kujeru tara akwai wadai fartin da ya zo kungiyar da ta zo na biyu shine amnesty nasara tana da kujeru 358 kuma akwai kungiyar da ta zo ta uku shine mpn jamhuriya tana da kujeru 356 eh, eh, kuma ta hudu akwai kungiyar modern f alumana tana da kujeru 268 dangane da sakamakon zaben jiha-jiha a nan ma jam'iyya mai mulki ta pnds ce ke gaba kamar yadda ya karin haske a wannan ma farti ne eh, mai ci shi ne samu galaba pnds tarayya tana da kujeru 62 eh, modern fa lumana tana da 40 rdr canji ita ma tana da 40 amnesty nasara tana da 13 kuma mpn kishin kasa tana da goma cikin kujeru 200 haka zalika a zaɓukan kansiloli ma a cewar hukumar ta seni jam'iyya mai mulki ce ta yi jagaba to sai dai jam'iyyun adawa na korafin cewa magudi kawai aka tafka wajen samun waɗannan nasarori bana ibrahim jami'i ne a babbar jam'iyyar adawa ta model lumana zaben kananan hukumomi da sun ka yi an ka koma daji cikin eh, tunda an san cikin birane ba ya sata sun ka je daji wanda ma bai kai ba ya yi zaɓe wanda ke da shekara bakwai ko takwas an ka sha ya yi zaɓe. To sai dai hukumar ta sani ta ce bata da masaniya dangane da waɗannan korafe-korafe. Gaskiya ni ban samu wani rahoto ba, ba mu samu wani shaida ba da an yi kuɗi. To fitar da sakamakon zaben da hukumar ta sani ta yi a hukumance a yau na zuwa ne yayin da ya rage 'yan kwanaki kaɗan kafin a kara a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa wanda za a yi a ranar 27 ga watan nan na Disamba. inda a nan ma jam'iyyar ta pnds tarayya ta ce za ta yi wa jam'iyyun adawa kau tahiru garka babban jami'i ne a pnds tarayya akwai alamu alamu sun nuna abin da sun kai to ƙuri'o'i waɗanda an ka kaɗa na ƙananan hukumomi sun nuna abin nan mai yiwuwa ne eh muna iya lashe zaben nan tun zagaye na farko. To amma bana Ibrahim na limana cewa yake. Wannan abu shi za mu hanawa bi izinillahi ta'ala. To mataki na gaba da za a ɗauka dangane da sakamakon zaben na kananan hukumomi a cewar hukumar ta seni shine za a miƙa shi ga kotun da ke kula da zaben ƙananan hukumomi a jamhuriyar wacce ake kira Shekuna gura Distance domin a tantance sakamakon zaben ko an yi sa bisa ka'ida. Mahmud Lalo daga birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. gaida Mahmud Lalo da ya hada ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da biyar da kuma talatin da 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA akan mita da da biyu 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai ku daɗi gyara zama don shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da maraicin yau. Mu barka da kasancewa da shirin ciwon mace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon mace za mu yi duba ne a kan cin zarafi a zamantakewar aure da kuma wasu dalilai da ke haifar da matsalar tun farko. da alamu dai mata sun fahimci cewa dole su tashi haikal domin tsamo 'yan uwansu daga cikin kangin matsalolin rayuwa domin al'umma ta samu waraka daga irin hali da ake ciki abin da ya sa kenan mastery institute of applied psychology ta shirya wani taro domin mata a nan abuja na zanta da ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron maryam gundu a game da makasudin shirya irin wannan taro sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace. ina ɗaya daga cikin organizers eh, kamar idan kana da matsaloli ta yaya za a gane kana da matsala a rayuwa kuma ta yaya za ka yi improving akan. cikin yi bayani akan baiwa ma'aurata shawarwari kafin a yi aure sosai wanda wasu suka yi amanna cewa shi ke janyo yawan mace-macen aure da kuma matsaloli da muke fuskanta musamman a arewacin Najeriya. Abin da ake ce ma premarital counseling. Shawarwari da kuma lura da su akan hanyoyin da ya kamata su gina rayuwarsu ta aure kafin su shiga aure. Saboda ni na yi auren farko ban taɓa sanin cewa ma tsakanin mata da namiji ana faɗa ba. Wannan sabuwar farkon rayuwar da na samu kaina duk da cewa dan uwana ne yadda aka girma da ni daban da yadda shi ya samu tashi tarbiyya so muka zo muke ta samun matsalolin da ban gane ba so daga baya mun rabu na sake yin wani aure shi ma haka nan saboda ba mu fito daga wuri ɗaya ba al'adunmu ba ɗaya ba muka yi ta samun matsaloli sannan kuma idan har values ɗinki a totally different from that of your spouse values eh da kuma abin da suke da muhimmanci a rayuwar idan suka zama cewa suna da bambanci tsakanin ki da ke da shi wanda za ki aura din to za a samu matsala za a yi ta samun clashes sannan akwai abin da muke cewa a turanci you cannot do marriage all by yourself ba za ka iya yin aure kai kadai ba duk da cewa a wuraren mu musamman arewa ana cewa kada ka kawo wani bari kenan a cikin aure to wannan maganar ba gaskiya ba ce kana bukatar abin da yasa the question is wane ne ya kamata ka kawo lamarin aure shi ya kamata ka sani ba a ce ka kawo kowa da kowa ya san me kake cikin harka ta yadda za a samu sulhu tsakanin ma'aurata. Ana samun batun cin zarafi tsakanin ma'aurata wani lokaci a daga gani namiji ne ke cin zarafin matarsa wasu sa'ilin kuma suke ga matan ne. Ina son mutane su fahimci nau'o'in cin zarafi idan mace ce wani za ta gani idan mijinta ya dawo za ta hantare shi ki bashi ma abinci sai dai shi wani lokaci ya fita ya je waje. Shi kuma namijin shi ma akwai wani lokaci za ki ga ya ki kanka matarsa da ki barin ta yi mu'amala da yan uwansa mutane ya kamata su fahimci idan suna cikin zamantakewa na aure su san lokacin da za su nemi taimako a kan wannan ah, lamarin. Kuma kamar misali yadda nake ce mai premarital counseling yana da kyau. So idan kuka zo under premarital counseling akwai abubuwan da idan aka tambaye ki aka tambaye shi zaki san cewa maybe yes you can come and have a common ground you can work on those issues sannan kuma akwai tun nan din kuma za ki iya fahimtar cewa idan fa aka yi auren nan aka ci gaba da shirin auren nan aka yi auren nan ba tare da an gane yadda za a tafiyar da auren nan ba bisa waɗannan matsalolin to za a samu matsala kamar ni mutum ce mai son neman ilimi musamman na addini na auri wanda bai damu da mace ta fita ta nemi addini ba yana ganin a'a ki zauna gida aike mace ce you belong home gane to irin waɗannan ko kuma mace kina aikin gwamnati gwamnati ko kina son kina da kina ra'ayin ki ci gaba da karatu ko kuma ki wani aiki ko kuma wani businesses you know ba ku zauna an tantance cewa yes wannan mijin ya yarda cewa eh lalle zan bar ki ki karatun ki ba o lalle zan bar ki ci gaba da aikin ki ba ko kuma za ki yin sana'o'in ki ba to idan ba a zauna an tantance wannan batun a wurin primarital counseling ya kai iya zama matsala idan ba a samu yarjejeniya ba kenan namiji da idan ya dawo gida ana iya samun cin zarafi to so ni kamar yanzu misali zan iya baki misali da ni cewa na auri wanda idan ya fita ya dawo na ce mishi sannu da zuwa in na ɗauko ruwa na bashi ma yana iya wasa ruwa zai ci ai bai tambaye ni kin gane zai ci ai ban ce miki bani da kafa ko bani iya tashi in je ruwa duk wa'annan yana ɗaya daga cikin cin zarafi kuma idan har ba ku fahimci juna na wani ɗan tsawon lokaci ba aka zo aka yi gaggawar yin to za a iya samun matsalo lokacin ne halayen mutum na gaskiya na kwarai za su To idan aka samu dan wannan rata tsakanin aka zauna aka yi bayanai akan yadda za a tafiyar da aure to shine za ka iya fahimta saboda daga akwai tambayoyin da za a yi ma namiji ma ko lokaci za ki iya ganin ya sa sun taso da zahin rai su ce ya za a yi musu irin wannan to duk wannan it's a red flag yana nuni da cewa mutumin na yana da matsala. na anger issues and you need to know and you need to be aware dan ka san ta yanda za ka yi handle wannan problem din saboda idan ba marriage counseling ka je ka auri wani mai zahin zuciya mai zahin rai ya tashi ya yi ta wa'annan abubuwan nan he is totally a stranger ba wanda ka sani bane ba wanda ka yi tunanin za ka tsara rayuwarka da shi bane Dr. Amina Ahmad Shehu likita ce kuma tana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron. Akwai wanda mutum da shi wanda bai dace ba ko kuma rashin abincin kansa sannan kuma akwai wani mutane saboda cututtuka da suke ta yawo saboda kazanta da sauransu amma a kwanan nan za ka ga mafi yawa abinda ko mafi yawancin abin da ke damun mutane matsalolin da ke damun su saboda rashin kwanciyar hankalin da aka samu kai a cikin ƙasa a yanzu mutane suna ɗaukan abu a su abubuwa na damunsu sai ka ga mutum ya kwanta bai tashi ba hawan jini ya damu mutane da sauransu saboda haka inda na samu kai na yanzu eh, ba taimakawa mutane kawai nake iya yi ta abubuwan da ya damu jikinsu ba amma kwakwalwarsu ba saboda wani lokaci mutum ma sai ka ga baka da ma kuzarin tashi kai komai a rayuwa saboda abubuwan da ka ɗauka wahalhalun rayuwa sun yi yawa da sauransu To me kuke fatan cimmawa da wannan taro? Wannan taron an yi shi ne saboda a yi ma mutane assessment su fahimci ina ne suke da matsala. A wani wuri ya kamata su nemi improvement a rayuwarsu. Eh taimako sannan kuma za a taimaka mishi da tarab inda zai gano abubuwan da suka shafi rayuwar shi tun lokacin da yana yaro waɗanda su suka yi contributing to inda yake a yanzu. Su ne suke contributing to yawan matsalolin ma da ake samu a rayuwa aure kaɗai ba amma har da aure misali wanda ya taso ya ga gidansu ana cin zarafin iyayen shi idan mace ce za ta dauki cewa aure ya haka ne haka ya ta za ta yi aure miji yana cin zarafinta amma za ta yi ɗauki wani mataki saboda haka ta ga ana yi dan namiji ne kuma ya taso gidansu ya ga ana cin zarafin mahaifiyar shi so sai ya ɗauki cewa ai shi ne abin da ya kamata namiji ya yi idan namiji yana da iko a gidan shi don haka ya kamata ya nuna shi ya isa zai nuna ikon nan zai rika cin zarafin matar shi shi ma saboda haka ya taso ya ga ana yi a gidansu yara suna koyon abin da suka ga uwayensu suna yi ba wai abin da uwayensu suka gaya musu cewa su kuma wani lokacin ma za ga yaro ya taso ya ga gidansu ana wa yansu abubuwa amma ya ce ya tsani na halayen ya ce ni ba zan taɓa yadda in yi tolerating wannan ba idan mace ce misali amma she is saying it consciously amma unconsciously a bayan mind ɗinta ta riga ya zama mata kamar a ce shine normal. Ta yaya yanayin halin da mutum yake ciki yake kai ga yake kai shi ga ci zarafin wani. wato wannan abu ne da yake da hanyoyi da yawa ta hanyoyin da za a iya dubawa a ga an samu ci gaba ta duka irin wani abubuwan da suke damun mutane balle mata mata da yara a yanzu kuma abu ɗaya mata ba su da 'yancin kansu allah ya halicce mu mata da maza ya halicce mu duka kowa da 'yancinsa ya ɗora maza a kan mata amma ba cewa mata ba su da 'yancinsu ba saboda haka dole mata a tashi a san me Allah ya ce me me addinin mu yake koya mana ba abin da aka wasu suka gaya mana ne ba amma mutum ya yi karatun nan ya yi karatun addini shine ma mafi mahimmanci sannan karatun boko dan mace ta tashi ta yi karatu ta san yadda za ta kare hakkin kanta ta san yadda za ta kare hakkin 'ya'yanta da na iyalinta ta san yadda za ta iya rike auren ta zamantakewa aure in aure ne da ma ba aure ne ta san yadda za ta iya rike kanta ta yi sana'a ta tsaya ta kare hakkinta ta kare na jama'a yadda za a samu zaman lafiya a samu ragin abubuwan nan da suke damun buguwa irin su fyaɗe ɗin nan da yadda ake cusguna wa mata wasu wasu lokuta ana hana su yin abubuwan da ya dace. A nan za mu dasa aya a cikin shirin ciwon ya mace a yau. Sai a tara da mu a makon gobe domin ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu. Sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham. Ni Aisha Mu'azu nake cewa a kasance lafiya. To gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. mu na farko ya fito ne daga Ahmadu Abacha Macina ya ce salam VOA Hausa amincewa da kasafin kuɗin mu Najeriya na shekara ta 2021 da Majalisar Dattawan kasar suka yi ya yi daidai muna addu'ar Allah ya sa mu talakawar kasar mu gani a ƙasa saboda an dade ana ruwa ƙasa tana shanyewa game da kasafin kudin kuɗin mu kowace shekara muna jin ana kasafin kuɗi amma mu talakawan ƙasar ba mu amfana da kasafin kudin Allah ya sa a wannan karon ta sauya zani mu gani a ƙasa. Sai saƙon haɗin gwiwa daga Muhammad Ibrahim Macina da Inusa Barma Macina suka ce VOA Hausa Allah ya kama da ƙarshen wannan matsalar ta garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da ya zama ruwan dare a sassan ƙasar mu Najeriya ya kuma kawo mana da wamammen zaman lafiya mai ɗaurewa a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Usman Sheikh Mahuta. Ya ce harin da wasu 'yan bindiga suka kai a garin Bosuwa da ke jihar Jigawa wani abin Allah wada ne kuma hakan ya nuna a fili yadda matsalar ke ci gaba da yaduwa a yankin arewacin kasar da fatan gwamnati za ta farka daga barci domin shawo kan wannan matsalar tun kafin a ce wankin hula ya kai dare. a sakon haɗin gwiwa daga sani mai lange-lange ya wuri da aliyu usman taka lafiya da kuma zaidu bala kofa sabuwa suka ce matakan da hukumomin najeriya suka ɗauka na hana tarukan jama'a da rurrufe wasu wurare ciki har da makarantu da ma'aikatu a ƙoƙarin yaƙi da coronavirus karo na biyu ya yi daidai da fatan allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. sai wani sakon haɗin gwiwa daga ibrahim musa wada da hashim abdullahi da kuma ishaku mai shago suka ce salam voa hausa to muna addu'a ubangiji allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a jihohin katsina zamfara da sokoto da kuma sauran garuruwa baki ɗaya amin sun amin Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Isa Ramin Hudu haɗejiya Ya ce muna fatan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta kauce wa duk wata hanya da za ta sanya azawa al'ummar Najeriya kulle sakamakon cutar coronavirus. Domin yin hakan zai iya sake jefa al'umma cikin mawuyacin hali idan aka yi la'akari da yadda jama'a ba su gama farfadowa daga kulle da ya gabata ba. A maimakon haka ina shawartar mahukunta da su fito da wasu hanyoyi na musamman da jama'a za su kare kansu ba tare da an sake kora jama'a gida ba. To madalla yanzu sai labarai a takaice. Kwararrun masu bincike a Birtaniya sun ce sabon nau'in cutar coronavirus ya fi yaduwa sosai fiye da sauran kuma ta yiwu yara su fi kamuwa da shi. Kwararru a fannin kimiyya na kungiyar NERVTAG sun faɗawa manema labarai a farkon makon nan cewa sabon nau'in cutar ya fi sauran yaduwa da kashi 71 cikin ɗari. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar kin sanya hannu a kudirin kuɗi na ƙarshen shekara da Majalisar Dokokin ƙasar ta amince da shi, wanda ya kunshi tallafin coronavirus da za a raba na kusan dala biliyan ɗari tara da kuma kasafin kuɗin shekara na tiriliyan hudu. A wani lamari na daban kuma, shugaba Joe Biden mai jiran gado a Amurka ya ce zai ɗauki tsawon watanni kafin a sauya wasu matakan da shugaba Donald Trump ya ɗauka akan baƙi da ke shiga ƙasar. yana mai cewa za a ɗauki matakan a hankali ba cikin sauri ba kamar yadda ya yi alkawari a yakin neman zabensa da kuma ta yiwu ba zai yi wa wasu masu goyon baya a ɗauki mataki cikin sauri daɗi ba To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe uku da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wanda ta taya ni gabatar da shirin kuma editan mu ta yau sai Daniel C. Brown wanda ya haɗa shirin da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binti Esero nake muku fatan alkhairi. salam yanzu kuma sai a dakaci shirin mu na yau da gobe.